da ku ciki shiri ne akan duk abin da ya shafi zango da abin da zango ya kunshi wai suna zango wai ya kunshi hausa ne da turanci wai hausa shine zan turanci shine go ba a iya tafiyar da idara na gane ba da batun sha'anin zango. Da kurwa ya zo ya yi waiwaye ya ce bayan da za a gudanar da wannan al'amari a samu nasara sosai in ba an hada da mutanen zango ba. Ni ne naku Abubakar Garba Usman da ke kama kunga shirin mai suna da ku ciki kan tasha na ƙasa gaba ɗaya mai suna lifestyle television za mu ci gaba da shawara ko da tsira da muka soma wancan mako mu da shugaban hulanin ƙasan gane gaba ɗaya shine alhaji idris ingil duk wanda zai ce ma shugabanci akwai daɗi eh, bai gaya maka gaskiya ba kuma wanda zai ce ma shugabanci ba daɗi ko bai gaya maka gaskiya ba shi yasa akwai biyun duka akwai rashin jin daɗi akwai kuma jin daɗi aka shi shugabanci yake shi yasa yadda ni ma zan ba da ansa kenan to wani a ce da akwai daɗi wani irin daɗi ne na'am masha Allah eh daɗin da ke yake akwai ne yau ga da ka tashi neman shugaba na fulani ka yi mai interview ba ni ka zo wurina ba to ai wanga ya bar ni ma na ji daɗi kama ashe ni ma ana tunani na to daɗin da ke ciki ke wani abu ya faru a ce a ai akwai shugaban su za wani bi muna nan ku jaridu she ka ji an kira gari kaza wuri kaza wani abu ke faruwa an samu labari kaza kaza kaza ni ma in iya yau alhamdulillahi kan kujeran ga kai da kan ka sani na shugabanci sarakuna mun je fadan shugaban kasa cikin fadan shiga shiga mu tun da aka kafa ghana ta ma kabilan fulani an taba samu waɗanda suka je fadan shugaban kasa suka zauna da shi one on one ba shi kan zamanin munga ko ba gane ba batun mataimakin shugaban kasa wannan kuma mun haka tare da kai ma to an ga duka in ka duba ni ma na san wata rana ba ni nan an ce zamanin wane kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza to daɗin shi ke hmm. wancan bangare fa rashin daɗin fa eh to rashin daɗin ne kaji wai jagoran ma makafo hmm. akwai wuya to abinda ya zama rashin jin daɗin ke domin sha'anin shugabancin jama'a akwai wuya kwarai kwarai kuwa ba wasa ba domin ka yi kana yi gudu gudu gudu iyakacin kokarinka kuma tsakaninka da Allah amma yawanci ba a gani a wannan lokaci shi wata rana tukuna a zuwa ce o oh, wayo ashe ne wayo ashe ne to shi yasa abin da ke ciki kenan Allah to yanzu akwai magana da ake faɗi wai yawancin lokaci zancen fulani ina zuwa cikin kafofin yada labarai gaskiya wazan tutukari da ba daɗi ko kaɗan me ka haifa da wannan ne misali ne a ce wai fulani an roba eh. fulani kaza da kaza fulani ya ji ya kashi kaza da me ke kawo wannan menene me yasa to gaskiya ne na gode kwarai da wanga magana domin abin da ke cimu da tuwa kwarya kenan a wannan a wanga zamani namu ba abin da ya kawo wannan ba abin da hausawa ke ce reni mm. domin mu zama wani kabila da yake an rena mu saboda shi an ya gaya mun abin da aka ga dama ko ba gane ba domin ai batun am roberts da kake faɗin ga mm. allah na tuba ai ba fulani kaɗai ke wannan abu ba akwai yawanci da suke yi da yake ba fulana ba ne amma wai me yasa ne in su sun yi ba a kira su da sunan kabilansu ko ba gane ba muna gana ga an samu shahararrun robert da suka yi suna har sai ma na tsoronsu amma ba mu taba ji an kira kabilansu ba shaida a kira sunansu a ta yi eh, johnson combiya da sauransu duka shahararrun robert ne amma ba mu taba sanin kabilan da suka fito ba amma wani ya yi an ga wani ma ba amma bincika sosai a tabbatar kamar lalle wannan ba fulatar ne watakila wani shiga da mai shi ya yi watakila wani kwalan jikin shi shi kenan ba a ma neman a san sunan shi ma sha ce fulani to wannan duka in ka duba abin da ke kawo wannan shine reni kuma da yake mu kuma iya mun tsaya tsayin daka mu hana wannan yadda ya kamata ko da yake muna ciki dai har yanzu muna bugun waya da su to amma da saura kuma aiki gaba amma wa'in sun ce huskanka ko muryanka wai ba sabon abu bane cikin gidajen yada labarai amma kullum in za ka zo duka muryanka na ƙasa kana ta kuka kana ta ƙorafi yi muna kaza yi muna kaza wai mene ne sa kullum muke kake ƙorafi ba ga da shiwa kamar a'a mu ma ga matsayin mu eh to ka san ko lokaci muna yin wannan to amma wato wai haraka ne da yake ba lokaci guda za a samu a cimma wannan gori ba shi dai an sa abinda turawa ke cewa effort shine himma shi mun himmantu kuma wannan ba abinda ya kamata ce an bar ma sarki bingel kaɗai ba ne ya kamata dukkan mutanenmu duk wanda ke kishin kabilan shi ya zama na shi ma yana ciki mu duka mu yaƙi wannan abu yadda za a yi mu kuma wato darajar mu ya komo inda yake tunda akwai binciken da aka yi wai kabilolin da ke zango wai ɗaya daga cikinsu wai shi ne fulani kuma wai fulani yana zuwa ne da arziki daga cikin ƙasa shin da irin arzikin kunka sai ana muku wanga abu shin wai baku da mazaje ne in ce mazaje ba wai kamar aje a yaki ba mazaje masu ilimi zamani da za su saya su nemi hakkin ku ne kamata ne ba ku da shi ne to bayan ba mu da shi eh bayan ba mu da shi muna da shi amma ba su da yawa akwai wa'ansu da yake yau saboda irin stereotyping da ake yi mu fulani ma waɗansu su ma ba su a ce su fulani ne amma kuma fulani ne muna da su da yawa waɗansu su kuma alhamdulillah yanzu sun fara ganewa cewa a'a wanga kabila dai mu kabila ya kamata mu mu tashi sai yaƙi ne da yake mun soma kuma muna ciki kuma insha Allahu nan zuwa gaba an Allah ya so ya yarda mun samu maganin shi abin da ke faruwan ga duka yawanci lokaci duka yana tsayawa ne kan gidajen bada labarai yau cikin ƙasan ga muna da ɗaya biyu ko uku ko hudu shahararrun masu ba da labarai masu harkan jarida mu fulani ne shin ba ku amfani da su ne eh insha Allah muna amfani da su amma yaki ne da yake su kuma su kaɗin nan ba za su iya ba shi dai mun ba su koyon baya wanda ya kamata to shi nake gaya ma kaman akwai wa'yansu mu ne mutanen mu ne amma saboda bambancin kabilan da ake muna wa'ansu ma he ba su son a san kaman amma wa'ansu da muka sai su sun fito an san eh, fulani ne eh to ai ka gani suna fitowa a su dama sun fito eh, kamar abin eh. me yasa ba amfani su ba ba ba amfani da bakin su a yi magana kan irin matsalolin da ke fuskantar wulani haka nan ne muna amfani da su kuma suna iyakacin nasu kokari kuma mun san abin da suke yi amma ka gani abin da yake akwai ne wa'ansu sun na haka ba su da ikon waɗansu gidajen yada labarai mm. sai dai watakila inda su suke aikin kawo akwai wanda ban so ma kira sunan shi yanzu hakan ga su wannan station na an bar yin wannan saboda albarkacin shi da da hakan yi akan yi amma yanzu hakan ga saboda albarkacin shi in za a yi maganan fulani ma don an san yana wurin amma ba aibi bana a fari saboda ya kamata oh, duniya su oh, sani kaman danmu da ke fm marusanda marusanda mm. yau hakan ga ai kaga yana ma kanshi kirari in ka duba kan ya sunan shi tuta mm. account shi fulani cowboy aka yake kira sunan shi ai bai goye ba kanshi ba ka gane kuma ya fita ya ba da tarihi shi yadda ya fara da kaza kaza kaza to yau ina gaya ma kaman yau city fm ba a kira a ce wai wani fulani amuro ba ko wani saboda albarkacin shi ka gane ai to shi yasa muna ganin wa'insu kuma da ke da wannan makami cikin gidan jaridu gidan radio da abubuwa su kuma insha Allah sun emulate example shi an yi wannan abu ya to end kuma muna amfani da shi insha Allah idan ina tuna cikin shekara 2011 akwai taron da aka yi na fulani kai ka jagoranci wanga taro aka wanga taro daga akra daga nan Accra shin me wani tunani ka samu ne menene yazo maka cikin hankalinka cewa kamar ya kamata a wannan taro na gode kwarai kaga tun lokacin gabanin wannan lokaci in ka duba irin yadda batun yadda ake attack kabilan mu. fulanawa sun yi kaza fulana sun yi kaza fulana sun yi kaza wannan abu ya dame ni kwarai kwarai to shi ya kawo na yi wannan shi kuma ne da farkon national conference da aka yi na fulani 3-day national conference daga institute of local government madina na taku duka kun zo kun taimaka na gode muku kwarai da wannan taro ya yi taro gaskiya ne it was at my own instance kuma ni ne kai ma ka sani ni ne na tsaya na wannan taron na hasasa wannan taro na invite manya-manyan mutane su igp eh, jakadun kasan waje da jaridu masu wato media houses na kasashen waje duka an ka zo wannan ne lokacin da muka bayyana da mutanen gana da duniya san kama a ah, fulana wanga da kuke zargin su kuke musu kaza ma su kuma fa suna da shagabanni to wannan rana na ji alhamdulillahi tun wannan rana ne aka fara ganewa kamar a ashe waɗanga mutane da muke taka su muke musu ashe suna da su suna da manya to tun lokacin ne abin kuma ya samu ci gaba alhamdulillah idan ina tuna wanda ya karanta sakon sarbon jama'a da ake cewa welcome address ya yi wani magana cewa kamar in bai yi la'akari ba ya zo ya kawon lokaci in aka ambaci sunan hulani ana gani kamar mugu mutum ne yau da aka wani taro shekara goma sha biyu kenan ga shi abin ga ya faru ba ku yi aiki da magana da ya faɗi ba ne eh muna aiki da magana amma ka san kaman cikin dazu cikin magana da ka tambaye ni menene wahalan aikin mun gana sarauta irin shi kenan ka gane ai yawancin mutanen mu saboda excuse me ku mini gafara saboda rashin ilimin nan an kana jan su hanyar da ya kamata a bi a samu dacewa ba su ganin shi da sauri sai da kyar da kyar tukuna zo su gani to wannan wahala ya sa muke cikin hali yanzu ga amma alhamdulillah yanzu ga dai abubuwan da muke gani albarkacin ku haka insha Allah muna ganin hanyar akwai haske eh sai dai mu haƙuri mu yi ƙoƙari mu kai inda za mu za mu akwai magana da aka taba yi ina zaune ake wanga magana magana ya fada cikin kunni na wai fulani wai idan suka haɗa kansu wai ba mai iya su cikin wanga ƙasa sai mai shi ce ba cikin ƙasan gaba wai yammacin afirka gaba ba za a iya su ba so sai cikin wani magana sai wani ƙara magana cewa kamar wai amma su yi wannan abu yana da wuya kware da gaske menene maganansa wai akwai gaddame gaddame harkar shugabanci shi ya wannan gaske wani magana yake ko rashin gaske wani magana yake oh masha Allah magana nan dai gaskiya ne sosai domin ka gani har yanzu mun koma baya game da rashin ilimin ka gane ai waɗansu fulani su ba za su so a cewai wane ke shugabancin su ba dai wanda ya zama na suka fito waje guda shine wanda suke recognize amma suna mantawa kaman zamantakewa mu nan ga kasan ga ganan ga wannan al'adan nan ko wannan gargajiyar nan bai aiki ko ba gane ba to inda kamar mu duka mun haɗa kai mu yi baki guda kamar yadda mai magana ya gwada hmm. to insha Allahu gaskiya ne ba ƙarya ba ne kaman da garin gari ba kuma ba nan gaba har afirka domin ka duba afirka mun ce ecowas countries ga garuruka goma sha bakwai mm. ko ba haka ba cikinsu wurin goma sha uku duka ba wanda bai da fulani ko ba gane ba hal ma yanzu cikin afirka ma ko dan su kasashe ma shagabannin ma duka fulanawa ne to wanga ke gwadawa kamar lalle magan da kaji ana yin gaskiya ne mm. amma saboda sometimes bambanci kabila mu mutanen mali ne mu mutanen niger ne bai kamata wani mutumin mali ya shugabance mu ba mu mutanen burkina ne bai kamata wani mutumin nigeria ya amma mu duka muka fahimci kanmu kamar mu fulani ne al'adunmu guda kabila amma garuruka ne kawai ne ya raba mu to in da muka zo muka fahimci wannan muka haɗa kai to ina ta ma magana da kaji an yin nan ya tabbata ba wanda zai kai mu karfi don dukiya ne ba wanda ya kai mu ina tuna ka jagoraci wani tafiyan da aka yi zuwa gidan gwamnati aka je aka ziyarci mataimakin shugaban kasa ina mini akwai magana da ka karfafa kai shine magana zama ɗan kasa me yasa zai zama muku abin damuwa kundin kasan constitution kasan ba da bayani karara wani ne dan kasa me yasa wanga zai zama da fulani da abin damuwa na'am to abin da ke kawo damuwan ne sau da yawa wa'yansu mutanenmu suna zama suna zaune nan amma har yanzu she kaga kaman sun fi so a ce su mutanen gari kaza ne to she za su a nan na so da yawa su ke kamuna matsala ko ba gane ba domin kwanakin baya eh, na ji wani ya je ya yi gana card she bayan ya present eh, sunan shi birth certificate shi na ghana da abubuwa sai aka ce mai ta ce baka da wani id card kuma wani baka da wani takarda kuma na abin da ya kwaso ya fito da shi duka sai ga id card kasansu da <laughs> za ce a ah, to kai kana da wanga id card kuma ka zo kuma kana neman ka ashe lalle kai ba mutumin gana ba to irin sunan su ke kamuna matsala yake bar wani bi idan an je sha ce a ah, tun da kai kabila da ne ba a yi maka ko ba gane ba amma wayoyinmu da suka yi karatu yadda ya dace kaga hal yanzu zumin koma batu rashin karatun nan domin wanda ya karatu ya kai matuka dai ba wanda zai je ce zai yi takarda wani ya kama wani magana don ya san yadda zai yi express kanshi ya san yadda zai yi defend kanshi to shi yasa hal yanzu problem da ke kai kenan wai ilimi ba a neman ilimi saboda ana son a samu ilimi ana neman ilimi ne saboda ilimi ya yi amfani sosai shin wani irin tsari aka ajiye kunci shugabancinka ya ajiye da za a ilmantar da mutane kamar irin zancen da muke faɗin ga na zama ɗan ƙasa na'am alhamdulillah wannan batun ilimin kuma har yau muna ciki domin ko da wani lokaci muka samu dama muka gamu da mutanenmu muka bin su haccan daji inda suke duk abinda muke falkar da hankalinsu shine batun ilimi ina ji akwai wani shekara da na yi kira wani taro kuma babban taro daga kintampo 2020 da muka, gayyaci mataimakin shugaban kasa da ya zo wato gabatar wanda na yi na mishi marhaba cikin maganganun da na yi kenan na roƙa na ce da an samu na ma mota da zai yana taimaka mu ana bin su dajina ana farkar da hankali domin su waye su yi karatu wallahi abin da ya bari shi eh, vice president ya samu conviction kamar lalle abin da na faɗin nan gaskiya ne bai kai wata guda ba aka aiko kamar mu zo mu karɓi lori an ba mu lori loren shi ka gan shi wajen nan shi sa ana wani aiki ko sosai kuwa hmm. wallahi sosai kuwa kuma bugu da kare bai kai bakwai biyu ke ga na sadu da jakadiyan america united states of america ta invite na wurin luncheon cikin gidanta residentinta wato abubuwan da na emphasize kan shine taimakon da muke so shine a taimaka muna mutanenmu su samu ilimi don rashin ilimin nan shine sanadiyan yawancin matsalolin da muke fuskanta duka an ka duba kamar kashi 95 zuwa kashi eh, yes duka saboda rashin ilimi ne don an akwai ilimi da wa'in abubuwa duka da ba zai faru ba to shi yasa muna da kokari yakacin namu ko ina muka kai muna magana ko ina muka samu dama eh wurin suna wurin aure har dai muka samu dama wallahi batun da muke kuwa kai kenan batun ilimi a nema yara ilimi a nema yara ilimi duniya abubuwa ya sake da iyayenmu mu batun kiwo daga daji kwance hiyakacin ganinka akwai masu shi amma ba ruwansu ka je ka yi kiwon ka komo ba wani magana amma yau zamani ya sake akwai urbanization akwai industrialization da su batun agro abin nan ya sunan shi aikin shuke-shuken ga duka dawa ya san ana yi a kai gonda kasan turai a sayar waye san ana kai akan abubuwan turai da su watermelon da wannan duka ba wanda ya san ana yi a amma da ido ya zo waye haka kama a wanga duka abin arziki ne yau kowa ya kama dajin shi ya yi noma ya shuka shi zan kai kana da shanaye ka kace za ka je ka kiwo cikin kasan wani sai ka iske an ko ina an shuki ka gani ba ka samun walawa shi yasa ya kamata mutanen mu a balance a komo kamar no ya kamata yanzu a nemi ma yaran ilimi a sa yaran cikin sana'o'i daban-daban domin min gafara a wa ina da wuya yawa kaga bafin latani kafinta ko kaga bafin latani eh, welda ko mason eh, ko fita ko electrician plumber waɗanda duka ayyuka ne da yake yan waye mu annan gashi suka yi wancin su sun zama su arziki ciki to shi yasa ashe ba kiwon shanu ba ne akwai arziki ba shi yasa mutanen mu ko muka sa hankali wurin muna wato eh, eh, karantar muka bar yara musu kai ilimi ko batun journalism ga yau gashi nan marusan da yana shahara garin ga hatta shugaban kasa duka yana interviews ko duka mai kawo wannan ilimi ne shi yasa mu kuma mutane mu suka lura kaman allalle ilimin nan da muke kuwa bisa kai abin su ne to wallahi even ma yawancin conflict da kake ji ana batun header and farmer conflicts da ke zuwa duka ya rage domin ina da shanu dubu na kamar no shanu dubu nga ya mini yawa banyan kwanto na rage na doki yara na sa karatu kaga ba su da yawa balle su je su bata ma gona wani gonan shi balle ka conflict to wannan duka abin da muke muna shelan shi ne sosai sosai ba da wasa ba insha Allah gaskiya kwan lokaci da aka kai ma fulani hari arewacin Ghana ina min wani ƙauye an kuna ƙauye nan ne turmus zakuli mutane aka kashe mutane mutane kuma suka bar sa'an nan wani lokaci kuma wata ne tsirara ma ne aka tube ta wasu ba ta zama fulani shin kuke-kuke da ake yi fulani ke yi ba san akwai kotu ba ne akwai hukuma ba a jewarin wanga da kara kullum ka sai mu muna ana kuke-kuke amma ba daukan magana a kai gaban shari'a gaskiya zan gaya maka fi sabillahi wallahi ana kaiwa amma yawanci laifin yana fitowa wurin mutanenmu ne domin ka san yadda salim sha'anin tsarin law dokan ƙasa ke tafiya ka gani an case akwai complainant complainant ya je ya kai ƙara an kai court ko ba gane ba saboda adjournment adjournment mutanenmu su basu da wannan lokaci ya je so ɗaya adjournment so biyu an ji na uku sai ce kai wanga to bai bi dudduga abin hal ya je ya samu justice yadda ya kamata to accused person ya doki lawyer an kira case ba complainant na biyu ba kaga gani lawyer shi kuma shai ya ce ma jaji kamar wanga case complainant ma ai bai da interest kuma an duba magana gaskiya ne sai ga so da yawa sai ga magana an yi wasi da shi ka gani kuma na biyu kuma mutanenmu yau da nake magana da kai ji aka bisa yara uku daga kasan tamfo su ma an kashe su me yasa wai wani ya halbi wani sai sa sai aka ce aka suspect kamar su ne shi kenan aka kai musu hari wanda ba su ba sa an kashe su uku to wanga an kai an report an je da su hospital an yi postmortem da komi to yanzu bari ka tsaya ka duba familin wa'annan victims na da za su tsaya tsayin daki su ce sun ne eh, victims na justice shega sun yi sake wannan ana nan ma watakila ya zo ne don ya dan raɗe kwana biyu ka gani irin migration yan shirani eh maybe kwana biyu ya kaman abin da ya kawo shi wurin bukatan shi biya kawai shi ya kira ba ruwan shi ya ce Allah ji kan mai shi kawai shi ya kira ta to shi yasa wannan abubuwan nan so da yawa shi ke ci muna tuwa kwarya sai sa so da yawa muna ba su shawaran cewa in yi haka su yi haka wani bi ma wallahi in an kashe ma kai su je su report ma ma yana zo musu wani abu kuma yana kaman gashi nan ya rashin nashi yanzu zai je polisi a tana tambayar question kai shi eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut shi kenan a dauki ji a binne to ka gani irin shi haka to gashi nan shemu muna nan kira kamin mu zo mu ji wato even ma evidences da ya kamata a ɗauki a yi amfani da shi wurin law shi ga sun ɓata wannan evidence duka domin an kashe dan wanka ka zo ka ɗauka je ka bisa yanzu gaje ka rufe polis da wada polis zai samu hujja kama lalle an kashe shi ga inda albarushi ya shiga ga inda kaza an yi postmortem ga postmortem report to so saboda ba su da wannan fahimtar nan ga so da yawa shi suna ɓata maganganunsu gashi magana suna da gaskiya amma sai zai su bi da shi wani wuri shi sannan zan fahimce ka har yanzu dai ana bukatan waye da hankulan mutane masha Allah saboda dama wai an yi magana cewa kamar wai mutum wai abinda ya jahilce shi shi zama makin abin sun ya jahilce abin shi yasa kuna da aiki kenan har wurin babban aiki to bar mu kuma abinda da ku jera mu ke da wuya ke to shi bari mu kuma cikin <laughs> bari mu kuma cikin gida ah, cikin bayanin ka ka nuna inda kai da soho biyayya ka duba soho har soho ya bar duniya to ana nan sai ragaman shugabanci sai ya dawo kanka idan ka duba baya cikin 'ya'yan akwai wanda ka ba su wannan reno su ma gobe su zama sarkin fulani insha allahu alhamdulillah yara dai su ma suna kokarin nasu suna da biyayya kuma ba su kadai ba hatta kanni mm. balle mu sarauta mu yadda ka sani na gargajiya gida tun da akwai kanni ba batun yara ake yanzu ba yanzu kanni ne muke kokarin mu gurumin su ko da yake wata rana ma ba mu nan su ma su zo su doki wannan ne ko wannan ko muna kokari da su insha Allah eh, yara dai alhamdulillah suna kokari yakacin nasu na ba za mu iya gama wanga magana ba mu yi zancen ka irin kokarin da kake yi tare da fulani ba ko ka riga ka bada bayani ah, kuma ba fulani kaɗi ba kan cikin zangon namu gaba ɗaya kana cikin sarakuna da gaskiya ake jinjina musu kwarai da gaske yau in aka tambaye ka kan samarin hulani kan matasa menene kake sha'awa za ka bar musu na'am na gode kwarai kwarai wato abinda nake sha'awa koko nake kira wato matasanmu su yi kokari su kuma su zama wato mutanen kirki ko ko manyan gobe su duba iyayenmu irin zamantakewan da suka yi a wannan ƙasa da sauran mutane su ma su ɗauki wannan example kuma hal yanzu na koma kai su yi wasa da ilimi su nemi ilimi yadda ya kamata don yau duniyan ga kullum na ba da misali na gamu da mutane na ina ce musu duniyan ga yau duka duka duniya ya zama kamar wani wuri ne mai duhu ko wani ɗaki ne mai duhu ba fitilla she aka sa ku biyu ku je ku ɗauko wani abu cikin wannan ɗaki she shi gudan ina rike da light she kai baka da torchlight don ka duba cikin ku biyu nan wa zai ga abin nan ya ɗauko ya kawo alhali mai shi ya kawo kuwa ga babban kyautar da za a yi mai mai fitila mai to yo fitilan nan ma'anan shi shine karatu ilimi shine fitila yau in kana duniyan ga baka da ilimi wallahi kai da makafu ɗaya ne to shi yasa ni kullum matasa abinda nake kiransu kas su yi sauri su kwanta da hankalinsu su nemi ilimi yau inda nake zaune ga ɗan kaɗan da allah ya bani wallahi so da yau ana ciza hannu kaman a ah, inda na san haka ilimi ke da amfani da yau ni ma ana kira na professor ko wani dokta amma shi lokacin ba mu sani ba muka yi wasa yau muka zo muka ashe abin to yadda tun da mu mun gani hal muna gaya musu abin da amfanin da ke cikin ilimi duniya da lahira wallahi babu kamar ilimi shi yasa matasa su yi kokari kwarai kar su yi sauri su watsi da batun neman ilimi su kwanta da hankalinsu su yi haƙuri su nemi ilimi yadda ya kamata wallahi in sun ilimi yadda ya kamata wata rana ba su wahala eh, akwai malaminmu sheikh umar ibrahim allah saka mai da alkhair. ya taɓa yi muna wa'azi ya ce wai wato mu fefe ran da aka haife mu a ranar ne yaron aka yi mishi class wan, class two san seven in je secondary school in je university ranar no ranar haifuwan shi ranar suna ake wannan ya kare amma kaga makwabtanmu ana to su idan an haifi yaro to ranar ne ake kokari mai tanadin wani ilimi za a bashi kai kai ka lura ka duba cikin mu kaga kamar kun tashin guwa guda da anna tikila wani man shi soso kuca ku kuca take azawa ko ko kara rakinga take aza tana yawo da cikin zango amma shi ga kamar da wannan nan tana iya ta matse ta duba ta kula yaro ya samu ilimi mu kuma a lokacin iyayen watakila wani mai wake ga ta yi popular ko kwa ce ajiya mai hura tana tana ana samu amma wannan concentration batun ilimantar da yaron nan ba shi nan sai ga an zan tashi yara biyun nan shi ka ga wata rana wani gudan shi zama wani babba bank manager wani accountant yana cikin wani bangalo shi ka ji muna a ah, tare muka tashi ai oh wanga oh ban na je na je shi ai ni ban ban ban baro ne raka ne ni da kai na ke zo amma lokacin kuwa kana gida ba kai baka zama komi ba amma tare ka haife ku so what brought about that me ya kawo wannan to shi yasa ai kan haka nan muke son mu kira yaran mu matasanmu su yi kokari kwarai wallahi duniya ga yau babu abin da ya fi ilimi kana matashi kokari ka nemi ilimi in allah bai baka eh, hankalin neman ilimin buku ba nemi wani sana'a na hannu ka koyi ya zama na kai kuma wata rana kana kai ma on your own in dama ta samu gashi ma an baka daman kai da hulanin duniyan gane magana me za ka yi da hulani to shin ce na farko su yi ƙoƙari wannan kabila namu ba karamin kabila ba ne yau kabilanmu sunanmu ya je ƙasa wato turawa na cewa kamar eh, ya sunan shi image ko image mu ya je ƙasa yau ana ɓata sunanmu ko ina sai sa abinda zan kira 'yan uwaye na fulani a ƙasan ghana mu duka mu tashi mu mu haɗa gwiwa mu yi yaƙi yadda za a yi martaban mu mu ya komo yadda yake kamar da da da zamanin da mutane mu iyayenmu kaga kamar sun zauna da arna akwai yarda akwai aminci kaga an ne ya ɗauko arziki da yawa ya bayar domin ya yarda kuma ya je shekara da shekaru ya kuma zo ga arzikin shi yadda har abin abin ma ya karu wannan duka na nan da amma yanzu duka ya ya wuce to shi yasa mu yi kokarin da mu komo da wannan image wannan trust irin yadda dai aka san mu an kira sunan mu ta a ah, wanga mutane ai kaman zinariya ne to ai kokari wannan abu ya komo da mana ko da wani lokaci an kira sunan mu sai mu ci alhamdulillah chief alhaji idris bingil muna gode maka kwarai da ka ba wanga dama muka zo muka yi wanga fira da kai muna kauna muna fata nan zuwa gaba wani suka saurare mu za su ci amfani da abin da ka faɗi samuna na ma da gaske na'am ni ne naku abubakar garba usman nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da ku ciki shiri ne akan duk abin da ya shafi zango da abin da zango ya kunshi wai suna zango wai ya kunshi hausa ne da turanci wai hausa shine zan